yau litinin 21 ga watan sha'aba hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai diri da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne tasiri na sha takwas a cikin tasirin ayoyin suwatar rafiya a ci gaba da muƙaddima na tasirin bala da muke gabatar mu ɗan uwa musulmi a yau da izinin Allah za mu tashi gaba na biyu mai taken haɓarun jahali haɗarin jahilci a rayuwar musulmi bayan da muke magana dangane da abin da ya shafi alƙur'ani da wajocin koyon shi fahimtar shi sanin ma'anonin shi da kuma karantar da shi kira zuwa gare shi da kuma ba shi kariya waɗannan ba zai taɓa yi wa musulmi da dace da wannan gagarumin aiki daga cikin ayyukan da allah maɗaukin sarki ya ba annabu ba to sai ka koma makaranta ka zama ɗalibi ɗari bisa ɗari kun gode Allah ya zama watan Ramadan watan Alƙur'ani mun goda Allah da ya fahimtar da malaman addini zama su karantar da al'umman annabi Alƙur'ani a cikin wannan wata na Ramadan sannan watan ramadan ya zo mana watan koren jahilci wata ne na ayaƙi jahilci wata ne wanda ake mai tafi da babu jahilci babu kayan shi idan ka ga baka rabauta da wannan ayyuka na malaman addini a wannan wata na ramadana ba wa haƙiƙanin gaskiya ba ka da rabo ne wannan rabon na gida biyu ba ka da rabo a duniya domin za ka rayu a jahili sannan ba ka da rabo a lahira domin babu masaukin jahili a lahira in ba jahannama kada ka yarda ka ci amanin iyayenka ka zama ɗa jahili karka yadda ka ci amanan matarka ka zama wa jahilin miji kar ka ci amanan 'ya'yanka ka rikide ka zama jahilin uba kuma karka jahiltar da su ka karantar da su addini zuwa neman ilimi ko da baka zama malami ba yana baka dama ya taimaka maka ranar lahira Allah maɗaukin sarki ya saka ka a cikin tawagan ɗalibai tawagan malamai tawagan da za su ga aljanna a ɗiban fari ka mutu kana neman ilimi alherin da za ka samu yana da yawa duk abin da baka aikata a rayuwanka ba daga cikin ayyukan da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a to za ka sami immunity cewa kana kan hanyar neman ilimi ne mutuwa ta su wannan abu ba za a bincike ka a kan shi ba shi ɗalibi da malami dukkanin halittun Allah suna neman mai gafara sannan idan ka fito za ka taho makaranta domin ka nemi ilimi ka yaƙi mugun tsoho jahilci to mala'ikun Allah kamewa suke da fukafukansu suna tsara maka suna girmama ka domin yarda da amincewa da abin da ka fito nema yasa karke da matsayinki na uwa ‘ya'yanki su zama jahilai karka yadda matanka da zama jahila karka sake kana raye kamar iyayenka da jahilci ka kori jahilci a karan kanka domin haɗarran da za mu zo za mu karanta a nan muddin kana neman ilimi to sai ka gaba da kai ake yi ba amma mutumin da bai ɗaga kai ya kalli alherin da annabi ya taho mana da shi na ilimi ba to ji yake yi kamar ana gaba mai kamar ana hantarar shi kamar ana zagin shi to ba haka ba ne so ake wannan ƙazantar da sai maka kanta sai ka tutu a cikin ƙwaƙwalwa da zuciyarka a kawar maka da ita domin karka shigo cikin al'umma a ji kana tsamin jahilci karka buɗe baki za ka yi magana a ji bakinka na warin jahilci ka zama ka zama abin kyama ka zama abin hantara ka zama abin nuni a cikin al'umma ka san haɗarin da jahilci yake ɗauke da shi haɗarin jahilci ya fi haɗarin HIV. Haɗarin jahilci ya fi haɗarin hauka, domin shi jahili mahaukaci ne a cikin riga. Haɗarin jahilci daga zama jahili gara hawan jini ya karka, inda imani aljanna za ka. Gara ƙodanka da hantanka da saifanka da zuciyanka kamu da ciwo, ka mutu in dai da imani da ilimi da ayyuka na kwarai to tabbas aljanna za ka amma in kana bautan Allah da jahilci ba ka zuwa makaranta Allah madaukin sarki ba ya karban wannan aikin kar ka manta wahayin farko da Allah madaukin sarki ya fara yi ma annabin mu umarni ne da ya karatu ya karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq me kake kyama a matsayinka na ka koma makaranta annabi sai da shekara arba'in allah ya mai da shi aji aka mai da shi ɗan makaranta akwai sahabin da sai da ya shekara sittin ya shigo musulunci annabi ya mai rijista ya sa shan aji da koya mai karo. idan menene mu ba za mu koyi ilimi ba farfara na hana ilimi idan furfura na hana ilimi kenan furfura na hana shiga a janna yasa don girman Allah mu fahimci wannan saƙo da kyau mu lura mu aiki mu koma makaranta mu je mu koyi alkur'ani a wannan wata na alkur'ani watan rahama watan albarka muna samun ilimi za mu sami irin ɗaukakan da dama shi ne kan gidanmu mu ba mu gaji jahilci ba wallahi al'azim mu al'umman manzon Allah ‘ya'yan annabi Adamu ba mu gaji jahilci, yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mala'iku cewa in ne ja'ilin fil ardi khalifa zan sanya wani mayau a bayan ƙasa mala'iku suka sa ƙorafi a ta ja'alu fiha man yusudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya za a sa maballata a bayan ƙasa an yi a baya an gani ai na ce na san abin da muka sani bayan da aka halitta annabi adamu aka haɗa shi da mala'iku a ɗakin jarabawa adamu ya ci suka faɗi aka ce su gaishe shi tun daga farko da ilimi babanmu ya nasara a kan mala'iku da ilimi ya sa aka girmama aka martaba aka ƙimanta shi lokacin da iblis ya ƙi bin umarnin Allah zai girmama malami Allah maɗaukin sarki ya tsini ne albarka yasa duk mutumin da ya fi gan shi kangadarri zai sai a ce shi ani bai girmama malamai bai mutunta malamai duk wani aikin asha da tar da Allah wadai da wani ya yi ya danganta shi da shaɗancin shedan sau da ɗabi'a ne ga waɗanda suka nisanci malamai da darajarsu Isa mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu 'yan gari da 'yan birni shugabanni da talakawa kira muke kowa ya rungumi harkar nan na ilimi a kori jahilci a fata-fata da jahilci ya zama duk abin da ya shafi addinin ka da ƙoƙari ka san shi ciki da waje Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin malaman musulunci suka ce imtadaha Allah ta'ala al-ilma wal ulama hakika Allah madaukakin sarki ya yabi ilimi da malamai a cikin nassoshi na alkur'ani mai girma wurare daban-daban duk inda ka ji jingina da ban girma da bayyana daraja da kima sai ka ji da malamai ake yi ilimi ake yabo wa zamman jihar wa ahla sannan kuma allah maɗaukin sarki ya zargi ya soke jahilci da su jahilan da suka naɗa kambun jahilci a kansa da gangar domin duk wani bil adama da ke rayuwa a doron ƙasa ko kan gidansu ilimi yasa za ku zo za ku ji ayoyi daban-daban da Allah maɗaukin sarki ya saukar yake bayanai iri-iri dangane da annabawa da su gabata irin gwagwarmayan da suke sha da al'ummominsu yadda Allah maɗaukin sarki ta sukan jahili da jahilcinsu kakka zama daga cikinsu yi ɗaya daga cikin tawagan manzon tsira Allah maɗaukin sarki ya samu dace وأخبر أن أهل العلم وأهل الجهل لا يستويان sannan haka Allah madaukin sarki shilanta cikin alkur'ani mai girma ya tabbatar da cewa su malamai da jahilai ba sau'in juna ba ne ba za su taɓa zama ɗaya ba darajarsu ba ɗaya ba kimansu ba ɗaya ba matsayinsu a wurin Allah madaukakin sarki ba ɗaya ba to ko sakamakonsa a lahira ba zai taba zama ɗaya ba don ba zai yi malami a aljanna jahili a aljanna ba Allah madaukin sarki ya ce قل هل na الذين يعلمون والذين لا يعلمون shin wai da waɗanda suke da sani suka yadda suka tsuguna gaban malamai suka koyi ilimi na alkur'ani da sunna za su yi ɗaya da kangararrun bayi waɗanda ko ɗaga kai su kalli alkhairan da annabi ya zo da ya ilimi ba su yi ba shin waɗannan za su yi ɗaya ya ce innama ya tazakkar ulul alba Allah mai hankali kaɗai zai faɗa ku da wannan in ka ga baka gane wannan ka zabara ka himmata wajen ka dawo makaranta ka kori girman kai da jiji da kai da nuna isa ba wannan ayin ta tabbatar da ba ka da tunani ba ka da hankali ba ka san ya kamata ba bai kamata a shawara da kai ba in yarka ta isa aure to a gaya maka kawai za a ɗaura masa aure rana kaza bai kamata a nemi aurenta a hannunka saboda ba ka da lissafi ba ka da kan gado ba ka san abin da ya kamata ba domin ya ce innama ya tazakkaro ulul alba ba ka cikinsu mun gano wannan da kyau ko hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin da waɗanda suke da sani da waɗanda ba su da za su ɗaya ba za su ɗaya ba daga ran da kake tsugunawa a majalisun ilimi kake koyon ilimi yanzu ka tashi daga sahun jahilai ka shiga sahun ɗalibai ka kama hanyar shiga ayar malamai alherin da ya samu malami shi zai same ka matsayin da malami zai zauna a wurin Allah a za a aji ka saboda dukkanin ku waga ɗaya ce jama'ar annabi kun fahimci wannan bikin ku shi sa a cikin wani hadisi annabi ya ce duniya baki ɗayan ta tsinan naci abin da ke cikinta ma haka sai ce da ambatan Allah da malamai da kuma ɗalibai da wanda ya jiɗinci al'amuransu وكل حمد في القرآن والسنة للعلم والعلماء duk inda ka ji wata yabo duk inda ka ji ana jinjina duk inda ka ji an faɗi wani alkhairi na ilimi ne da kuma malamai ji cin ƙor'ani da sunna ne fa innahu yansarfu ila al-ilmi ash-shar'i ina yatawassalu bihi ila ridwanillahi ta'ala in ka buɗe alkur'ani ka ji an yabo malamai ko an yabi ilimi to wannan yabon fa ana ma ilimin shari'a ne ilimin alkur'ani da sunna da ilmomin da suke jibintan wannan da su ne za su raka su jagorance ka zuwa ga kasan Allah kun gano wannan da kyau ko ɗan boko sai a yi haƙuri in ka ji an ce yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma daraja. to na alaran alaramma na su gafarta ne gwanin tasiri na su ne mai karanta da tauhidi da sunna kuna fahimtar wannan da kyau ko su ake yanzu in kana so ka shiga markar iliminka ya daidai da tallafa mu alkur'ani da sunna ya kai ma a raba ka don ka albarkacin iyayenka malaman addini wa kullu zammin duk inda ka ji an gaba magana an yi suka fil qur'ani sunna a cikin alqur'ani da sunna lil jahli wa ahlihi to ana zargin jahili ne da kuma jahilci ta'ala to ka fahimci cewa wannan ana sukan wanda ya jahilci littafin Allah da sunnan manzon Allah ne yasa idan ka tara ilimi kan girma farfesa amma baka san ilimin addini ba in ka ji an ci hayya jahili kuna ina ka je gaba domin kuwa ke gaya ku ne ministoci jagororin jahilci ku ake kira da ku matso da ku ake yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku ko me ta tara na ilimi in dai babu addini a ciki wallahi ta kaɗe ta shiga ka lalace وقد أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم لا يؤمنون بالآيات البينات بسبب جهلهم حقيقة Allah madaukin sarki ya ba da labari dangane da mushrikai cewa so ba su imani da dukkanin ayoyin Allah tare da cewa ayoyin sun taho da bayanai dalla-dalla filla-filla al'amara a bayyana fili tas amma su ƙi imani me ya ja ya jaza masu ƙin imani da waɗannan ayoyi na Allah maɗaukakin sarki imanin ce saboda jahilcinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce walau anna nazzalna ilaihimul mala'ika da ƙaddare za mu turo masu mala'iku su rayu da su suna isar masa saƙo kai tsaye daga wurin Allah wa kallama humul mauta matattu su ne ko daga cikin ƙabarurruka ta ce masa ki abin nan da ake faɗi gaskiya ne don mumun gaddil abin da ake mana ishara cewa ɗan ba mu bi wannan ilimi da annabawa suka zo da shi daga wurin Allah ba wallahi kwanciyar ƙabari ba zai yi cikin daɗi ba mu mun ga ƙarshen alewa mala'iku suna masu wa'azi matattu iyaye da kakanni suna ce masu wallahi akwai bugu ƙabari ga duk mutumin da ya fandare ya kangare masakon annabawa wa hasharna alaihim kulla shay'in qubala duk abin da suka nema aka zo da shi wuri waki gashi nan a filin Allah ta'ala aka fayyace musu ma kanu li yu'minu Allah ya tawalla ba za su yarda illa in sha Allah wanda Allah ya tsinta daga cikin bayi ya nufa farabauta me yasa yace walakin na aktharuhum yajhalu mafi yawancin suna jahiltar waye Allah suna jahiltar menene muradi na Allah subhanahu wa ta'ala shi jahili da ɗabi'ar shi na jahilci guba ce bala'i ce da ke mai illa a bai sani ba mun gano wannan da kyau ko yana tafi a cikin doron jahilci yana ƙafafa. gani yake ba wanda ya kai shi mun gano wannan da kyau ko ganin yake shi ɗin nan duk abin da yake samu na duniya to ai fahimtar shi da rayuwa ƙwarewan shi da kasuwa sanin ƙungiya ƙungiya da hudda da jama'a da yake samun mashi wannan su yi sa ya kan gari mai ilimi ya ga fi ƙarfin ya je ilimin addini duk abin da ka gaya mashi ba zai yadda ba yasa limamin shafi'i yace duk sanda munazara ta haɗa shi da jahili to jahili ne ke nasara a kai shi aka ce garin ƙaƙa ya ce to za ka kwana tattaro dalilai sai ka baje kolinsu ya ce to ban yadda ba za ka yi da shi ba nazari ba karatu ba ƙur'ani ba sunna kai abin da ya sani shi ne gardama da musu an gano wannan da kyau jama'a ifa duk wanda ka ga ya ƙoshi da ilimi na gaske za ga baya ajin gardama da musu Allah ka shiryar da mala ya wal jahadu sababun lil i'rad an al haqqi wa muharabatuhu kun ga jahilci shine sababi babba na mutum ya kauda kai daga gaskiya da kangare mata ko da da wani irin usulubi aka bayyana maka gaskiyar nan ba ka iya karɓanta me yasa saboda kana tattare da cuta na jahilci sannan kuma jahilci na sa mutum ya shirya kayan haɗa ya tunkari gaskiya ya tunkari addini da malaman addinin ya ce shi zai yaƙi su gaba da gaba wa mulabazati ahlihi bil ada'i sannan jahilci na sa a tunkari malamai masu da'awa wajen adawa da rigima da su ƙarara ta wani malami da za ka ji wani yana zagi yana soka yana cin mutunci da Allah ka taimaka ka tambaye shi me ya maka mai yi maka babu dalilin da ya sa yake wannan zagi da cin mutuncin da ƙulla gaba da gayyato al'umma ba gaira ba dalili da taya shi wannan gaba wallahi sai don gaban da ke tsakanin ilimi da jahilci shi malamin nan ina da ilimi shi wancan kuma jahili ne to akwai ƙarƙiyar gaba tsakanin jahilci da ilimi akwai gaba balagaggiya tsakanin ilimi da son zuciya Iza ko da mutum na da ilimi kaga yana gaba da wani malami to son zuciya ta kai shi a haɗa shi da jahili a tukunya ɗaya ka hukunta su jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi za ka lura da kyau za ga mutum ya zauna ya sa su malamai ta za su malaman nan wane ne wane ne wane ne wane ne da Allah hungure shi tsora mana shi akan sikeli za ga jahili ne min awwalhi ila akhir jahili ne na yankan shakku yasa ba zai taba kaunan malamai da kuma malantansu ba wa huwa aksaru da fi ahalin batin yace wannan jahilci to cuta ce mai illa ga lalatattun mutane tambadaddu wanda Allah maɗaukin sarki ya sheke albarka daga gare su yace bal aktsaruhum la ya'lamun da yawa daga cikin mutane la ya'lamun al-haqqa Allah ban san gaskiya ba ba su san Allah ba ba san addinin Allah ba fahim mu'ridun wannan yasa suke kauce mu abin da ya shafi gaskiya jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan yasa kake kauce mu duk abin da ya shafi gaskiya da addini ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ba la yace wal jahlu billahi ta'ala wa bi yu'addi ila shirki yace kun ga jahiltan Allah da kuma jahiltan addinin Allah wannan yana jagorantan bawa zuwa ga yi ma Allah madaukin sarki shirka ku ce wannan abu kun ga in ga mushriki wala jahili ne in ka ga ɗan bida'a wala jahili ne sai na ke ganin shi ne ya tsara bai san Allah mujjin ya san Allah waɗannan abubuwan ba yi kwata kwata wani zalika wa saba bihe nuhun wa hudun wa lutun a kuwamuhum lamma rasa zo a wata hum wa asirru wa sa'asarru ala shirkihim wa ma'asiyatihim lillahi ta'ala malam yake cewa to da wannan ne annabin Allah annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Lutu suka soki mutanensu yayin da suka yi watsi da da'awa kuma suka cije a kan da saba ma Allah madaukakin sarki sai mutanen sai rasu su cahu da ne. annabi Nuhu shekara 950 yayi yana wa'azi wallahi sai gaji duk yadda zai ta fahimci addini suka iji iri iri haka annabi hudu haka annabi lord sun yi wa'azin gaske ga mutanensu amma mutanen suka kangare suka bigire suka kisa saurari su ya suka siffanta su amma abin da ya jagorance shi zuwa ga wancan tambada illa jahilci Allah madaukakin sarki ce faqala nuhun alaihi salam wa ya qawm la as'alukum alayhi mala nabi nuhu ce jama'a ban yi ma da a wannan da nake muku akan ku ba Allah farashi ban ce ku bani kuɗi ba ban ce muku ku biya ni ku samun albashi ba ba koban da na ce ku biya ni shi in ajri illa ala sakamakon aiki na yana wurin Allah kuma ana bi tsarin zina amanu bukatan da kuke da shi cewa waɗannan ustazin da ke makalkale da mu mu kure su mu ture su daga jikinmu wannan fa ba za ne innahum mulaqu rabbihim za su haɗu da ubangijin ranar kiyama duk abin da mutum ya yi na kirki zai ga sakamako walakin ni arakum qauman tajhalu sallah ni ina ganin ko mutane ne ko jahilci Allah ko jahilci al'amarin shi kaga me ya maki mutane annabi lodu sai san gare jahilci mun gano wannan da kyau ko ba abin da yake zuwa ga wannan Allah illa jahilci ba san Allah wa qala hudun alayhi salam li qaumihi aga shi ma annabi hud yace wa mutane shi innamal ilmu inda Allah wa uballigukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman Ya yace da su kun ga ilimi yana wurin Allah kun ga nan ko nan kai da ya ka tsaya inna mala'ilmi inda Allah wa uballighukum ma ursiltu bi wannan ilimin da na zo da shi ne ku bi Allah nawa ne ne na Allah ne Ya yace in kawo muku sai da ji ba su wannan ilimi so suke a baza kawai sarayen da kasan dabbobi ta ce walakin ne a rakun ƙauman da jihadu wallahi ne ina ganin ku mutane ne da kuma jahilci kanku ku jahilci Allah ku jahilci haƙiƙanin abin da zai kai ku wa qala lokun alayhi salam da ƙaunihi haka annabi lodi ya ce ma mutane shi uballigukum fa innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa yanzu ku mutanen garin nan tsakaninku da Allah kwa mai da maza wajen biyan bukatun sha'awanku ku bar matan da Allah maɗaukin sarki ya halice su don haka bal antum qaumun tajhalun mu Allah ko tartirin jahili bisa duk wanda ga yana sana'ar luwaɗi jahili duk wanda kaga an mai wa'azi ya iya jahili ne duk wanda yake zagi da sukan malamai jahili ne kuma wannan sukan ayyukan waɗannan jahilai ba yau aka faru ba kun ji annabi nuhu ya yi annabi lot ya yi annabi hud ya yi har ne gidanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma ya yi haka ya tafi jahilcin jahilai wa qawluhu sallallahu alaihi wa wa sallama da ko maganan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yayi inda yake cewa mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk mutumin da Allah madaukakin sarki ke nufin shi da alkhairi to zai fahimtar da shi addini yanzu ko kowa bai gaya maka alfanun ilimi ba sai wannan hadisin kaɗai ka ji daga annabi shanon kana gaba da shi ba ka san annabin ne laifin ne ya mata ya ce inda kana neman alheri da Allah maɗaukin sarki ke na fatar bayan shi na ƙware da shi to zai fahimtar da kai addini dama ilimi na fin na dinga san gado ne kawai ka ji ka mai ilimi ta kayi ne ta ji makaranta duk mutumin da ka ga neman ilimi Allah bai nufin alheri sam da dai shi ne makomin wannan hadisi wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini in Allah bai nufin ka da alheri ba zai taɓa fahimtar da kai addini يدل على أن من علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا في الدين ما ليش wannan hadisi yana nuna kai tsaye mu ya bayyana alama ta ƙarara cewa alamun alkhairi ga mutum ɗai da gida da ƙabila da al'umma da ƙasa ɗungurungun in Allah na nufin wannan al'umma da alkhairi Sai na fahimtar da su addini duk ƙasan da ya zama jahilai sun fi yawa Allah bai nufin wannan ƙasan da alkhairi ka daina ganin wasu yi manya-manyan yi? ana hawa kan fata kan batan motoci allah ya masu siffan halitta da rayuwa cikin sauƙi suke samu ba nan take ba rayuwa ce ta duniya wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur sai kallo wannan qur'ani ya ce ba dan ma kada mutane su kafirce ba da sai a tsuntsunto duk wanda ya kafirce ma Allah ne gidan zinari da azurfa ya riga taka matakala na nu'ulu da zabar jabi <clears throat> yana hawa yana wa shagari walle in shi an gano matsalar shi ne lahiyar da duniyar na rayuwa ce ƙattaki suka sake taimakon da ita an bayyance ne da ke ku duk wanda ya mutu ya je lahira za a can shi kamla bisu yau man yawman ba a zuwa Wani zaman da kuka a duniya ya ya kake yin sai ce a ne ne ko wani bangare ne sun gano wannan da kyau ko ba sai da sun daɗe malamai suka ce an tambaye annabin Allah <clears throat> annabi Nuhu shi da shekarar ɗari tara da hamsin yana wa'a waya yi wa duniyar nan ne sai ce kamar fitowa daga wannan kofar ne ka fita wannan kai kan wannan ne za ka ɓata da Allah kowa ya sami makaranta kawai fa innal iqbala ala tafaqquhi fi ad-din kaga mutumin da zai tunkari neman fahimtar addini wa ta'allum da koyon karatu wa tabassur bima yajibu alayhi ya samu neman basirantuwa da abin da Allah madaukin sarki wajabta mashi fil ajil wal ajil a nan duniya da lahira min aujibul wajibat yin haka shine wajibin da ya bi kowanne na ka ce ma Allah na ji nemo abinci bane nemo abinci wajibi ne amma wanda ya fi wannan wajibci shine neman abinci. kai mata na da 'ya'ya na suna zuwa okay su su ji aljanna kai ka je wuta wani na da wani aiki ne jama kuna fahimtar wannan yanda suke yi kai ma dole sai ka yi ba daga kafa ba ka cewa ai tanka da ya'yanka suna maka sallah ne kuma ilimi dole ka yi yanda su ma dole su yi shine awjabul wajiba wa fi zalika alamatun ala anna Allah arada bihim khairan duk wanda kaga yana zuwa makaranta ya tsuguna ya shuru a ta aika ne da sakon Allah da ma'aiki ta tuna masu alkur'ani da sunna da ta mai sharhin yadda zai gudanar da rayuwa da addini yadda zai mu'amala da hudda ana kokarin getta mai ɗabi'un shi wannan alama ce babba daga manya-manyan alamun cewa Allah ya nufi wannan mutum da aka yi. Jama'ar Allah kuna fahimtar wannan? Duk wanda kan ko ba haka ba, Allah Allah bai nufi alheri gare shi. Ba alheri, kada kwata ma'anan alheri Allah bai nufi yana da rabuwa aljanna mai raba mu da shiga cikin fitinar jahilci wa a'azamul jahl wa ashadduhu wa ashna'uhu al-jahl billahi ta'ala wa bi dinihi mafi girman jahilci mafi tsananin jahilci mafi munin jahilci shine mutum ya jahilci waye Allah da kuma inda addinin Allah yake lazzatta zahu li ibadihi wanda wannan addinin shine kaɗai addinin da Allah Maɗaukin sarki ya yarda bayi wa man aqala aqalahu ala tahsili ma yafa'uhu min al-ulum ash-shar'iyya duk mutumin da ya kauda kanshi daga fahimtar abin da Allah Maɗaukin sarki ya yarda ya zama shine matakin bin addini kun gano ya himmatu daga wani abu wa ya abu da rabbuhu wa huwa min al-jahili yake botan Allah da wani abu ko na taso na ga ana sallar ne ma ina na taso na ga ana azumi ne ma ina na samu kudi zan je maka zan je umara na yi kaza zan yi kaza in ka tambaye shi a wani makaranta malamin ka yi maka wannan bayanin ne sani ba wannan yana daga cikin jahilai walau kana madrazan fi ulumi dunya ko da shi ke tsawon gaba a ilimin duniya waya tsawon farko na ilimin duniya in dai bai san ilimin addini ba don ana gayyan jahilai wajen shi da indication ɗin shi mai lamba ta ɗaya duk ilimin da ta sanya na duniya ne duk ilimin sana'a da ta ana ka nemi ilimin addini in ba haka ba to ka mugun sunan da ke tare da kai wannan kuma shi ne gaskiyan da babu wata in ba an gano wani wani mutum na samun kuɗi mutum na samun mulki mutum na samun wani abu sai ga shi ya girmi ya je ya tsuguna a koya mai karatu ya sa watan ramadana ke birge ni saboda wata ne da ake zama kwana talatin ana karantar da al'umma addini saboda a kori mugun tsoho an gano wannan da kyau a kori jahilci al'umma su zama da ilimi su mutu cikin tsafta kuma ta je wajen Allah cikin tsarki don su samu kyakkyawan sakamako Isa kada wanda ya yarda aka ci kasuwar Ramadan wallahi ba da shi ba wannan kuma ya zama ka je training ne an yi trainer ka bayan Ramadan kuma ko sai ka ci gaba mutuwa ta same ga kana neman ilimi ba ranar da ake gama ilimin addini shi ana yin shi ne minal mahadi ilal lahadi tun daga tsumman goyo har ina har a ba ka kabari ilimi ake yi ana haihuwar ka ta ce ai mata haliki ilimi ne ce ai maka ba al'ada bane ba gargajiya bane a tauna da dino a sa masa ai masa addu'a bi ilimi a sa ma suna mai kyau a yanka ma rabu ai ma tufafi a sha da kai nono wata kaza a yi kaza a yi kaza duk ilimi ne ya ce a kula da lafiyanka a kula da kaza a yi kaza duk ƙur'ani ya ce ilimi in ka girma ka balaga ka kai kaza ko gani da za a yi masa me ya haifar da wannan duk ilimi ne jawara annabi kuna fahimtar wannan da kyau in ka ƙi wannan to akwai matsala ya sa ma da ce innahu kun ga shi jahilcin nan bi isal wasfu yusufu bihil mar tir da siffan da za a siffanta mutum da shi liza na yarda hatta jahilin nasihi wannan siffa na jahilci shi jahilin da kanshi zai yadda a ce mai jahili falau qulta jahilin da za ka samu wani rikakken jahili a kusa ka ce ya jahil kai jahili la taf'al kaza kaza da kake ka daina. aw ta taqul ko ka daina faɗin kaza ne lafazi ba a naika wala fushi zai da su? kuma wallahi shi ya san shi jahili ne amma baya son wannan sunan baya son wannan siffa zai san a ambaci wannan adireshin nashi an fahimci wannan da kyau ko ba wanda zai sha'awar wannan kwata-kwata قال ابن الجوزي jawzi ابن الجوزي ibn ce eh, أن أول تلبيس iblis على النار kunga farkon shigo-shigo ba zurfi da iblis ya ma mutane shine saddahum ilimi. ilmi saddahum anil ilmi tare su da daga ilimi shi sa iblis yana son ya ɓatar da kai ya ganka ka burge shi yana son ka zama ba fadar shi dogarin shi a wuta to abun farko da yake fara maka shine tare ta daga ilimi ya hana ka zuwa neman ilimi karfata ai malam wani kakko jirgin shi jin karatu ai ga laifi ai ga laifi ai ga laifi to wannan wakilin shi ɗan ne an gano wannan da kyau da annal ilma nurun sur ilimi haske ne fa'iza a zufa'a masabihahum daga duk lokacin da ya zama an kashe hasken ilimi haɓaɓahun fi zulmi kaifa sha'o to mutane za su koma fagamiya ne ne inda sun da dama ba sa da tsanin komi duk abin da jahili ya so yi kawai yake yi kun gano wani da kyau ko bai da iyakan da za ta tsaya nan bai da abin da ke mai bai da regulator da jahili bai da shi abin da ya so abin da ya ga dama kawai shi yake yi kun gano wani da kyau ko to iblis matakin farko da yake yi kenan ya hana ka ilimi ya shiga alaƙa tsakaninka da ilimi ya toshe duk abin da ya so ya saka ka yi kawai za ka ta zama dabba wanda ba ka da makiyayi da'an da الجهل داء دويا mustaha kamar ƙauyen. yayin da jahilci ya zama wani cuta ne mara magani ya zama wani ciwo ne mai kisa farar ɗaya kana da wa'uhu allazi huwa al'ilm maganin wannan cuta wanda kuma ilimi ne as'abu shehun ala annansu wa shakka ya fi komi wahala ilimi shi ne maganin wa ciwo amma yana da wahalan sha kuma gano yana da wahala zai wahaltu matuƙa a ce kana son ka kwanta sai bacci a ce ta ku ne makaranta ba ga ba za ka iya a yi da kai sai sa da a baka kula da jahili ɗaya gara a baka kula da kwaikwayo dubu sun bi sauƙi ka san ɗan kwaikwayo? eh to gara ka kula da guda dubu da kula da jahili ɗaya za ka duba ka Da shi maganin jahilci ya fi komi wahalar sha wa kullama kantil gaya zaliya duk lokacin da manufa na ƙarshe ta zama maɗaukakiya iktadar himmatu aliya wa nafsan saniya wallahi abin da za ka taka ka kai wannan wajen shi kuma komai wahala kana samun ilimi to za ka samu ɗaukakar duniya da zagara za ka kori jahilci fata-fata to iblis shi kuma zai ɗibo kayan yaƙin shi idan da shigo maka da shigo waje yana da kawo maka abubuwa na zarge-zarge na soke-soke na soke burutsu ya hana ka abin da za yanzu waɗannan 'ya'yan namu da ɗannunmu da 'yan uwanmu a addini da suke hawa kafafen yaɗa bayanai na zamani suna aikan batsala tsakaninku da Allah ne ta su jayinci ne daga 'yan mata wanda ya kamata yanzu haka suna nan gidan aure suna bautan Allah sun fito suna rawa suna mamawaƙi an shi ne ta su na jayinci duk waɗannan abubuwa kaf jayinci ne genesis ne shi sun bar gidan iyayensu don neman abin duniya wai wannan batsalan ne jahilai sun kira shi da ilimi sun kira shi da sana'a sun kira shi da neman abinci har ma wannan kangara da kangare ma Allah madaukakin sarki ake ganin wane ya saman ma matasa da abin yi Sabon jahilci ne ya ja wannan kana saita matasa zuwa wuta kana cewa ka samu masa abin ƙur'ani ya hana da kai ka ce su yi annabi ya ce kul kai ka ce a yi kai fa cikakken rikakken ɗan adawun Allah da ma'aiki ne mutum ya baka abinci ya raba ka da Allah ya baka kuɗi ya sa ka annabi annabi zai so mutumin da aka ce mai an ce annabi ya ce ka bari kuma ka yi ina ga ya kamata mu sa cikin lissafi da ƙididdiga jahilci ba abin da zai samu wa ayatun kasira fil qur'anil karim jama'ar annabi ayoyin alqur'ani sun zo da yawan gaske فيها ذم الجهل والدعوة إلى العلم kuma kuma cikinsu akwai. kira zuwa ga ilimi da sanin Allah وكذا في a النبوية Kafira كثيرة في ذم الجهل والتهذير منه hadisai sun zo masu yawa suna zargan jahilci da sukan shi da tar da Allah wadai da jahilci da kuma kira zuwa ga amini ilimi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace inna Allah la yaqbalu ilman min al’ibar Allah madaukin sarki zai ƙige ilimi cikin bayi dare ɗaya kawai gari al'umma kawai suka duk zama jahili na yanzu kowa ya manta abin da ya ilimi Allah baya walakin ya kubudu da il da ulama idan Allah maɗaukin sarki yana danki ilimi ne cikin halittu ta hanyar ɗauke rayukan malamai hatta idan lam yabqi aliman har sai a waye gari ba sauran malami ittakhadha an-nas ru'usan juhala sai a dasa da yan alibi mun gano mu sai sarki mutane a matsayin jahilai malamai ba su ido a rika jahilai tambaya domin sun shigo sura da siffan malamai ba aftau bi ghairi ilmin su rika ba da fatawa ba da ilimi ba fa zallu wa azallu su bata kuma su ɓata kun gane wannan da kyau ko su ɓata kuma su ɓatar to da sun shiga harka ba da ilimi ba sun shiga harka ta gangar والجعل بعلم الكتاب والسنة خطر عظيم وضرره كثير kun ga mutum ya jayanci alkur'ani da sunna wallahi haɗari ne babba kuma ya jefa kanshi cikin cuta hamshaƙiya da za ta hallaka shi ya ka ce da ramadana ya su jama kowa su fito a tattaro a matsalacin unguwa kaza yanki kaza kowa ya zauna a zuwa koya ne alkur'ani duk inda ka ji ka da malam kaza da zai hada alaƙanka da Allah ta hanyar ilimi to ka je ma wanda ake so ke nan, kowa ya ɗauko makamin faɗin shi a kori jahilci jahilci mugun makiyi ne da sai an yi aikin gayya wala wurin karshe kamar jin kaji hannu ɗaya bai ɗaukar shi sai kowa ya kawo gudunmawa wannan za a haɗu a ɗora jinkan to sai kowa ya fito an hota be sannan za a yi koran wa wallahi jahilci in wasu saka wasu ba su ba su taba mutane wahala ne kawai za su ta jefa mutane cikin kunci cikin damuwa da wahala ne kawai yawa mun fahimci wannan da kyau ko shi ne sai malam yake cewa والجهل بعلم الكتاب والسنة خطر عظيم وضرره كثير وضرره كثير وقصد الجهل بعلم الشريعة من علامات الساعة هنا يتم علامات القيامة akwai jahiltar ilimin addini duk sanda ka gan ce ka za alaman tashin alƙiyama wani abin sharri ulfin sharri ya balaga sannan ƙiyama za ka tashi yau ku ga iyaye ba sa tunanin su kai ‘ya'yansu inda za a karantar da su ilimin zamani da addini ba za shi awon wannan ɗan musulmi ne ya ɗauki ɗan shi ko ɗan shi ka na ‘ya'yan arna tarbiyya na makarantun addini da aka alaƙanta su da ilimin zamani ba wani yi shi da wani. Allah ya sa ɗanka ko ɗanka ya fi kowa sanin ilimin zamani ana ɓata mai tarbiyya ta shiga uku a nashara ana cire mai san addini da ruhun addini ka shiga uku a nashara wani ya ce ko an kusa kuma a halikun lara. ya zafi da wannan kun gano wannan da ke ku Mene ne kafiran da suke burge ka a matsayinka na jahili ka miƙa ƴaƴanka a ji a hallaka su suke da a makarantunsu wanda a makarantunmu babu mu ma mun fi su wanda muna koya ma ƴaƴan musulmi alƙur'ani da sunna mun fi su muna koya ma al'umman annabi tarbiyya da kyawun ɗabi'u mun fi su da muna koyar da ƴaƴan musulmi yaren alƙur'ani da sunna ka ɗauki cewa koya musu boko ba tarbiyya a alaƙanta ‘ya'yanka da abota da san anna wanda yana daga cikin wajibin kowane musulmi shi ne alwala walbara sai ka so Allah da addinin Allah da ‘yan uwanka ka yi bara a baran-baran da kafirci da kafirai da duk abin da suke na abin da ya san gari matabi'a na kwarai da kyakkyawar tarbiyya <laughs> jama'a mun gano wani da kyau ku kowa ya kace ta shi to kun ga yayyakin ilimin addini ya ta cin alamun tashin alkiyama ولهذا Umar عمر بن عبد العزيز da الله بتدوين الحديث da wannan ne Umar عبد Abdulaziz. ya yi umarni da a zauna a rubuta bisan manzon Allah wa kano ƙabla zalika ya ta ne jona alal hezi fakat kafin umar ya sa a wancan aiki to mutane suna dogara ne da hadda na kaddara a ce yanzu duka tun nan hadda ce ake kan kai zai yi a rubuce baya da ƙari awwal da hadis wasu sunan ibn shahab amiran lahu umar mun gano wannan farkon wanda ya fara zama ya tattara hadisan manzon Allah to ibnu shahab az-zuhri umar ibn abdulaziz shi ba shi wannan ilimi haka فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان واليا للمسلمين على رأس المئة الأولى بانزحاب العلماء بموت جميع بانزحاب العلم والعلماء بموت العلماء ra'a anna fi tadwin dabtan lahu wa a lokacin hijira ta cika shekara ɗari cif daga an yi jihadi an yi yaƙe-yaƙe malamai an kashe su da yawa wasu sun murmutu sai tsoron za a rasa ilimin nan watan wata rana abin da zai tsara ilimin nan a same shi ne a zauna duk hadisan da aka sani na manzon Allah da asaran sahabbai da tabi'ai da fatoyinsu a zauna a rubuta shi ne aka ba ibn shahadin zuhuri wannan aiki ya zauna ya yi shi da kyawu ya kyautata Allah ya sa albarka Allah ya tsare mana waɗannan littafan da muke koyon addini yau a cikin su sai wa gari kana musulmi ba ruwanka da wannan so kake wai kuna rika faɗa maka abin da zuciyanka yake so in ana neman a zauna lafiya da wani kun gano wannan da kyau وحذر من عبادة الله تعالى بالجهل الذي هو سبب هلاك الأمم الماضية وهذه الأمة kuma Allah da ma'aiki sun tsoratar sun yi jan kunne a kan bautan Allah da jahilci shi ko bautan Allah da jahilci shi ne ya sabbaba hallakan al'ummomin da sun gabata Allah ya bayyana mana wannan cikin alƙur'ani tafi da nasu da zina an amta a alaihim yace ghayr maghdubi alaihim wala dhalin soya al-maghdubi alaihim na'am al suna bautan Allah ga ilimi suka juya mai ilimin baya Allah ya fushi da su na nasara ba ilimi da ta suke yi kuma Allah ya fushi da su da wanda ya sa son zuciya ga ilimi da jahili fitar duk ga yaɗe duk al'ummar iblis ne Allah yana fushi da su su kuma al'umman manzon Allah al'umman ilimi ce yasa sai ce su ne wa allazi an amallahu alaihi su ne wanda Allah ya masu ni'ima min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su ne yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah sun yi ilimi sun karanta mu ga sun da da Allah yasa kowa ya shigo cikin wannan harka da neman ilimin nan ba wanda ya makara mun gano ne da ke ko ba wanda ya makara jahilci ne ya yi shi ne faɗa da shi ne fito na fito da shi a fili gaba da gaba ba ta da jahilci mu ana dagin mu to za a kai kuwa ba za ka gane kana cikin matsala ba sai ran da mala'ika mutuwa ya ɗauka sa kofa ko kai arba ran za ka gane abin da ake gaya maka gaskiya ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum